Malam Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alaihi yana buga mana misalai yana ciro mana misalai guda biyu na alkur'ani misali na farko shine al-misalu yanzu kuma yana mana misal al-misalu ko kamanta alkur'ani da ruwa yadda Alƙur'ani ya zo. da tsawa a cikinsa da tsoratarwa da narkon azaba ga waɗanda ba su imani ba amma kuma ɗauke ke da saƙon bishara da shiriya da kuma cewa duk wanda ya bi wannan shiriya to aljanna zai shiga sannan a ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani akan kan mai tanadan ma 'yan aljanna nan na daɗi to su munafukai sai suka kalli tsawar kawai amma bishara da daɗin da ke ciki sai suka toshe kunnan su a ciki a game da shi in ana karanta musu ƙur'ani kawai tsawa suke ji tsawa suke ji baya musu tasiri ba ta kallon amfanin da ke ciki na alƙur'ani wa'azin da ke ciki da daɗin da alƙur'ani ya tanadar ma waɗanda suka bi shi kamar misalin mutanen da ake ruwa sai su ba abin da suke ji sai tsawa da walƙiya da suke gani amma amfanin da ruwa ke saukowa da shi wanda idan ruwa ya sauka wasu su tara su rika sha ya shiga rijiya ya shiga koguna ya shiga tekuna sannan ya shiga cikin ƙarƙashin ƙasa a yi shuka shuka ta fito tsoro mai kyau ya fito a sami banya mai kyau a rayu to su ba sa kallon wannan to shine kamanta alƙur'ani da ruwan sama a ruwan sama akwai alkhairi amma tafe yake da tsawa da walƙiya kuma duk waɗannan ababa bai baɗin tsoratarwa suke yi akwai tsoro a cikinsu to haka shi ma ƙur'ani to shi ne sai ke cewa fa in a lahu ma bai na ya shi idan ya kasance shi munafiki idan idan ruwan saman nan ko walƙiya ta haskaka masa abin da ke gabansa mashafi bau'ihi sai ya tafiya a cikin hasken nan wa in faqada bau'a idan ko ya rasa wannan hasken kama mutahayyiran la yadri aina yadhhabu sai ya tashi a ruɗe ya tafa gamfa bai san inda zai je ba haka qur'ani yake ma munafiki wali jahlihi saboda jahilcin sa la ya'lamu anna zalika min nawazili min lawazimi as-sayyib saboda jahilcin sa bai san cewa waɗannan tsawawwakin da waɗannan walƙiyoyin da suke wulƙawa suna ɗaya daga cin abin da tilace ruwan sama ya zo da su to haka ruwan haka Alƙur'ani shi ma alƙur'ani dole zai zo da tsawa amma a cikin kuma akwai amfani so da mai imani yana jin tsawar kamar yadda yake kallon ruwan sama na sauka yana farin ciki amma kuma ga tsawa na sauka wannan tsawar ba ta sa shi ya ce to a daina ruwan sama shi da ma dai ka ai ruwan saman nan mun gane to shine sai yace min lawazim as-sayyib alladhi bihi hayatul ardi wan nabat wanda rayuwar ƙasa da kuma tsirrai ta dogara da su wa hayatuhu huwa fi nafsihi sannan da rayuwarsa shi kan kansa shi mutum din amma shi baya kallon wannan ruwan mai amfani tsawa kawai yake kalla ko yake ji sannan walƙiyar da ake haskawa ita kawai yake kalla su yake tsorata da su sai a zuce shi ce shi a daina mayen ruwan sama to haka munafiki yake an qur'ani na sauka idan aka ce wailun yawma idil lil mukazzibin kawai shi zai kalla baya jin irin su bashir ibadi alladhina sami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladhina hadahum allah wa ulaika hum ulul albab baya jin wadannan baya jin lil ladina ahsanu alhusna wa ziyada والذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كان لهم جنات الفردوس نزلا دبا يا جن إرم وقنا شي كوي عاوى ويل يومئذ للمكذبين شي يكي جن to haka munafiki yake haka qur'ani yake masa ko haka yake mu'amala da ƙur'ani. bal la yudriku illa ra'dan wa barqa shi ba abin da yake riska illa ra'dan face tsawa wa barqan da kuma walqiya wa zulumatan da kuma duhu wala shu'ura lahu bima wara'a zalika shi bai da ilimin abin da zai biyo baya ai an gama ruwan nan ruwa zai shiga cikin rijiyoyi ruwa zai shiga cikin ƙasa ruwa zai shiga cikin koguna sai a samu amfani sai a rayu shi baya tunanin wannan shi kawai tsawar da walƙiyar da duhu su kawai yake kalla a wannan lokacin to haka munafiki yake mu qur'ani fal wahshatu lazimatun lahu saboda haka ruɗewa da shiga cikin duhu da fagan dole ne ya tsinci kansa a cikin wannan shi munafiki والرعب والفزع لا يفارقه والرعب تورون زوجيا والفزع دكما رازنا دفرجتا لا يفارقه وذاك تبغبوا هذا الشيء صدق دي لوكacin da aka karanta mu munafuki ƙur'ani to a cikin tsoro yake amma tsoron banza irin tsoron kato to ya rika jin tsoron bera bera ƙato shi kenan zai mutum ya ganin bera sai yana jin tsoron shi ya ta tsalle na ihu ko kuma ƙato ya rika jin tsoron kadangai haka wannan ne amfani shi wa amma man anisa bis sayyibi amma duk wanda ya natsu da ruwan sama wa alima annahu la budda fihi min ra'di kuma ya tabbatar ya sani cewa dole fa in za a yi ruwa fa sai an yi tsawa wa barqin sannan sai an yi walqiya wa zulmatin sannan akwai duhu bi sababil ghaimi saboda giragizai da hadari da yake zuwa ista'nasa bidalika to sai ka ga ya natsu da wannan ana ruwa sai ka ga ma mutum na jin daɗi wani ana ruwa kai sai ka ga ma ya fito wani sai ya cire ya cire hulashi ruwan saman ya rika hawa kansa wani ya fito ruwan ma ya jika shi yana jin daɗi saboda me ya ɗauki wannan ruwan a matsayin wani abu ne mai amfani walam yastawhish minhu ba zai zama ya firgita ko ya razana da ruwan saman nan ba yana tunanin ruwan saman nan fa idan ya gama sauka amfani za a samu akwai alkhairi a cikin ruwan sama walam yaqta'hu dalika an akhdhihi bi nasibihi min sannan wannan tsawar da walkiyar da duhu ba za su yanke shi ba har ya zama bai dauki rabonsa daga cikin wannan ruwan saman ba to haka haka haka mummuni yake mu'amala da alqur'ani in ana ana karanta alkur'ani to da tsawar da walƙiyar da wannan duhu da alkur'ani ke zuwa da su na tsoratarwa to ba sa razana shi su hana shi ya karanta qur'ani ji daɗi shi yasa wani in ana karanta alkur'ani in aka karanta ayoyi na bishara sai mutum ya murmushi ya ji daɗi a ransa idan idan ana karanta abu na azaba sai ya hawaye kuma sai ya ƙara imani yi kuka ya ƙara imani to haka mummuni yake mu'amala da alqur'ani sannan kuma da ya gama karanta qur'anin nan to sai tambayi kansa abinda qur'anin nan ya ce guda nawa nayi abinda qur'anin nan ya hada guda nawa na hannu na bai haka mummuni yake mu'amala da alqur'ani sannan baya gajiya da sauraron sa da zara an karanta alqur'ani in shi yake karanta ya biya gaji to da zara wani kuma ya ɗauka yana karanta sai ya masa ƙaimi sai ya masa allura sai ji ya masa allura sai ka ji kawai kana buƙatar kuma kai ma ka dawo ka ci gaba da karantawa to haka qur'ani yake a zuciyar mummuni amma munafiki shine siffarsa kamar yadda wanda bai san me ake ce ma ruwan sama ba bai san amfanin ruwan sama ba yake jin tsoron tsawa da walkiya da hadari da duhu da suke zuwa a cikin ruwan sama to qur'ani ma duk akwai irin waɗannan abubuwan a tare da shi amma masu imani masu natsuwa wanda suka san qur'ani to haka suke mu'amala da shi wannan bai hana su saurari alqur'ani kuma su yi aiki da shi fa hadha mathalun mutabiqun lis-sayyid to wannan ya dace fa da ruwan nan da allazi nazala bihi jibrilu min indi rabbil alamin tabaraka wa ta'ala ala qalbi ar rasuli ala qalbi rasulillahi sallama liyuhyiya bihi alquluba wal wujuda ajma'a Yashi irin wannan misalin da aka bada na ruwan sama to ya dace da irin abin da mala'ika jibril alayhi salam ya sako da shi na ruwan alqur'ani shine nan as-sayyid din alqur'ani nan an kamanta shi da ruwan sama wanda mala'ika jibrilu alaihi ya zo da shi min indi rabbil alamina daga ubangijin halittu tabaraka wanda albarkatai sun tabbata a gare shi wa ta'ala kuma wanda ya ɗaukaka ala qalbi rasulillah ya zo ya saukar da shi a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Liyuhi ya bihi alquluba dan ya rayar da zukata da shi wal wujuda ajma'a da kuma samuwa ga baki ɗayanta misalin take اقتضت حكمته أن يقارنه من الغيم والرعد والبرء ما, ما يقارن الصيب من الماء اقتضت حكمته حكمة ألا تاهكنت أن يقارنه من الغيم يزم ياغوى متاردة سوكاء القرآن أقيا هجري والرعد دتاوى والبرء دوالكيا ما يقارن الصيب من الماء وتنكتن إرن أبندكي tare yake gwamuwa da ruwan sama da yake saukowa haka qur'ani shi ma yake saukowa kaga dukkanin su sauko da su aka yi, su akai alqur'anu munazzalun wal mataru munazzalun kaga wannan kenan hikmatan balighatan wa asbaban muntazimatan hikima ce wacce take ma'ishiya wa asbaban muntazimatan kuma sabubba ne waɗanda suke tsare nazzamaha al azizul al-hakim Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake mabuwayi al-hakim mai hikima shine kuma ya tsara su kage yadda Qur'ani yake zuwa fa kana hazzul munafiki to sai zama rabon munafiki min zalika sayyibi daga wannan ruwan saman da yake sauka na alqur'ani shine ne sahabuhu wa wa buhuquhu shi kawai munafiki abin da ya iya kalla ya zama rabansa shine sahabuhu giragizai da suke zuwa daga ruwan sama kawai giragizan ne yake kalla wa uuduhu da kuma tsawa tsawa da ake saukarwa wa buruquhu sannan da walƙiyoyi da suke zuwa fakat kawai su ne rabon munafiki munafiki zai da wani rabo a cikin alkur'ani ke tsawa da tsoratarwa da ruji da yake ji na alqur'ani so daga da an saukar da alkur'ani sai ji kawai da shi ake ai da mu ake wannan rabon munafiki kenan lam ya'lam ma abu bai san ne bayan wannan walƙiyar da tsawar da kuma hadarin ba fastawhasha bima ani bihi almu'minuna sai ya rude ya shiga cikin fagan fagan abinda su kuma mummune suka nasu da shi lokacin da yake kyamar ƙwar'ani yake jin tsoron ba ya san a karanta alƙwar'ani to shi kuma mummuni ba shi da abin da yake jin daɗin a karanta masa fiye da alƙwar'ani ba abin da yake jin daɗin a karanta masa fiye da alƙwar'ani wartaba bihi wartaba bi na bihi al'alimuna sannan ya shiga shakka yana kokwantan da masana su kuma suka natsu da shi suka yadda da shi ɗari bisa ɗari shi kuma yana shakka game da shi wa shakka fi ma tayaqqanahu al-mubsiruna al-arifuna sannan ya zama yana cikin shakka da kokonto da rashin tabbas abinda su kuma masu gani masana al-arifuna masana su kuma suka yadda da shi ɗari bisa ɗari fa basaruhu fil masalin nari ka basari al-khuffashi misalinsa a misalin da aka ba mu na wuta matsaluhu kama sani da zai sauka da larar falamma a ba a haulahu da haballahu allahu bi nurihim wa taraka hun fi zulumatin la yusiru na sun mumbuk mun rumiyun fahim la yarji ula kaga almisalin nari kenan to misalinsa a wancan misalin na wuta da allah ya buga mana kama sarin kuffashi kaman idan kaman idan jemage idan jemage nahwa zahirati idan azhar kai jemage da azhar ya yake ku ce mun makaho mana makaho ne to haka munafiki yake hasken da qur'ani ke haskaka munafiki bai gani shi yasa aka je lahira sai ya fara ganin hasken nan da an je wani waje sai ya ga duhu sai ya ce mu mummunai انظرونا نقتبس من نوركم سيأتيكي ارجعوا وراءكم سيأتي ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ارجعوا وراءكم ما, ما وراءهمنا الدنيا فالتمسوا نورا أي تركتم النور وراءكم زهريا هم مش عبايا شيسا ذات شيا ليتنا نردوا سينا ما دي دكاجي ليت ليت بات الأمقالي laita laita laita ba ta da amfani kada ana laita an shiga uku na ta laita ba zai dawo ba to haka yake munafiki a game da alkur'ani idansa kamar idan alkufash idan jemaki wa sam'uhu fil masalil ma'i sannan jinsa a misalin da aka buga mana kuma na ruwa auka sayyibin minas sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barqun يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين to shi kuma jinsu a wannan misalin na ruwa ka sam'i man ya mutu min sautin ra'adi kamar misalin mutumin da ke mutuwa ne idan ya ji ƙarar tsawa in sun ji an karanta ƙur'ani sai su ji kamar irin tsawon nan ce ta zo kamar yadda bahaushe ke cewa kwaran kwatsa kwaran kwatsa ce ta faɗo wa qad zukira kai an ba da labari ma anna an ba'dil haywanati game da wasu dabbobi annaha mutu min sam'ir ra'd idan suka ji tsawa mutuwa suke in ce akwai dabbobin da in suka ji tsawa sai su mutu to haka munafiki yake in aka karanta qur'ani to sai ya mutu sai ya mutu tsaye kamar irin yadda da idan kare ya ga kura yake da idan kare ga kura yana tsalle na wuhu da ya ganta kawai sai wani haka shi ke ya kai takarda ya tafi lahira amma banda karnukan wannan zamanin namu sun riga sun zama duk abubuwan sun canza hmm? to ba ka ganin su sun ci abubuwa duk sun canza ka ga bera yana kallon mage amma da shi ma in ya ganta su ma yake amma yanzu kaga sai zai ta ma a gabanta in Allah ya sa za ta kama shi ta kama shi wata ma magen ta da dama lami ke ta lami ce hmm? ba abinda take yi Allah shi kyauta to kun gane wannan misalin ko